Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da ba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Yau ma shirin domin iyali yana tare da matasa da ke tofa albarkacin bakin su a yunkurin da ake yi na neman hanyar shawo kan matsalar fyaɗe da ta buwaye al'umma a Najeriya. Kasancewa su ne matsalar ta fi shafa da ya kai ga yanzu suke rasa rayukansu ta dalilin wannan lamari. Matasan da Baraka Bashir ta gayyata a wannan zauren za su kuma fara da gabatar da kansu. Zainab Nasir Ahmad, founder ta Saving Women Angles Initiative. Salim Oda Usman, Chief Executive Director on Rescue the Women Foundation, Riofo. Ibrahim Bala, Member Rescue the Women Foundation. Safiya Daba, member Save the Women and Girls Foundation. Zulaha US Danjuma, member Save the Women and Girls Foundation. Idan ke uwa ba za ki dora kanki talla ba ke da kika san me ke ki fita to bai kamata ki dora ƴaƴanki mata ba. Kawai maganar biyu ɗaya ce. In dai za a hana mata su ma mazan ya kamata a sa musu waɗannan restriction din. Na me fa? Kowa sai abin yayi balance. Dokan nan da ake dora wa mata. Wainan dokokin su ma mazan. Kamar doka wa irin doka. Fita. Fita. Lokacin fita. Eh. mutanen da kuke alaka da su suwaye friends ɗinka suwaye maza yawanci ba za ki taɓa gani ba an ce ka zo ka nuna mana abokananka tun da tarbiyya ba wanda miji ba to shi ke amma ta ana yi gaskiya gaskiya ana yi ana yi sai dai kila ku da kuke kuna mata ne kuna ganin kamar ku an fita kura muku dole a fita kura muku mazan ma ana yi musu ana yi musu ana duba su kamar ni bari muku misali da ni har yau har gobe a gidanmu idan na fita na kai karfe goma sai na yi waya na ce mama ina wuri kaza ko zan ce zan je zan ce mama na tafi zan ce yawwa ina so abinda nake so ku fahimta abinda nake so ku fahimta moral background kuma moral background yana kan iyaye tarbiya namiji da mace ma'amin uba namiji da uwa mace su ya kamata seta 'ya'yansu yadda ya kamata kun gane to shine abin da nake nan shine ba a tsaya iya mace tana yi namiji yana yi abin ya bi tafiya ƴaƴan ma su kansu saitin su daban amma aka bar uwa ita kadai wani yaron in ya ta gayyare ya zance ne ko ita kanta uwar ba ita ta tsawatar masa ba yanzu abin da kike so ki ce an fi su iyaye maza sun fi barin mata da aikin tarbiyyar ta da yaya na yadda da wannan kuma da wannan nake kira ga iyaye maza duk lokacin da naje interview ko hira akan fyaɗe da sauransu muna faɗa mm. cewa namiji uba yawanci sun fi kawai su kawo abinci su fita mm. za su da lokacin da 'ya'yansu sun yi bacci wani ma baya iya tashin su ya gansu mm. haka zai kwanta shi ma ya bacci da safe kafin su tashi shi ya shirya ya fita kin ga bai san halin da 'ya'yan shi ke an bar uwa da fama da yaya akwai abubuwan da ba za ta iya ba mace ce akwai abubuwan da bata san yadda ma za ta yi ta solving problem din ba amma in za ka zauna da ita ka zauna da 'ya'yanka ku tattauna definitely za ku nemi mafitar da za ku ƙara tarbiyyanta da 'ya'yanku yadda ya to yanzu shin dan nan a karuwa yake koko yana raguwa koko yanzu ne ido yake gani ni a gani na gaskiya ido ne yake gani amma yana faruwa ya daɗe yana faruwa din shekaru ko bincike kika a baya zaki ga cewa an daɗe ana aikata irin waɗannan abubuwan kawai babu wayewar kai ne ba awareness akan yanda za a kula kin ga shi yasa ko da lauyoyi kai magana duk da ba lauya anan za su ce su kes din fyaɗe yana daga cikin cases masu wahala a gurin su saboda ana fara bincike akan su ne daga lokacin da abun ya faru daga lokacin da abun ya sami yarinya amma babu irin wannan wayewar kan a gurin mutane musamman in kin shiga ƙauyuka na cewa ga yadda za su handling kes din idan abun ya faru magana ma ba sa iya yi na ma a zo maganan yadda za a yi kes ba ma iya ƙauyuka bane idan kika duba cases da dama wallahi sun fi faruwa a cikin birni cikin birni kafin ki je ƙauye to yanzu shin dokokin da hukuncin da ake aka ajiye waɗanda suka yi fyaɗen ne bai kai ba abin har yanzu aka kasa dakile shi ko kaka eh hakan ma yana da kyau yana da kyau hukuncin ne ba a yi hukunci mai kwari da an mutum ɗaya idan ya yi laifi in aka hukunta shi wallahi dubu sai aka ce ka tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro to da an yi daya ko babban mutum da ya yi daya haka a hukunta shi na kasa ba su yi ba wani irin hukunci kuke zato idan an yi shi zai tsawatar yi fyaɗe ma hukuncin sa <laughs> ya wuri na wannan dandaka din da ake magana ni ina son wannan a fara yi dan in aka fara yi tunda ba ne ne idan aka fara yi duk wanda ya ga an masa wannan ya san an gama da shi to gaba ba zai wani ba zai ƙara tunani ko ya sha'awar ya ƙara yi wa yar wani haka idan kika ce dandaka mm. ita za ta ci gaba da rayuwarta bari in baku misali mm. misali um, china mm. akwai lokacin da suka ce yaya sun yi musu yawa suka sa ya dokan dole sai dai uh, um, a haifi ɗaya ko mm, ɗaya mm. daga baya sai abin ya zo ya dame su eh. da ya dame su yanzu sai ta kai ta kai ta kawo idan ka haifi ɗaya biyu sai an baka kyauta mm. idan ba kwa zaton idan aka ce dandaka duk aka dandake misali yanzu tunda an fi samun yawanci matasa da manyan matasa mm. aka dandake su ba za a zo lokacin da matan kuma za su na nan ba wanda zai aure su ai ba ma fatan abin ya zama irin ruwan daren ma da za a dandake ai ta dandake kowa muna fatan mu shine an dandake daya <laughs> oh, to yana da dadi ita Zainab tana Zainab tana kokari ne ta faɗo hukuncin da idan aka yi mm. to mutum ɗaya zai ji tsoron ya aikata eh, in ma akwai abin da yafi wannan wanda zai zama abin da mutum ba zai kara aikata ba kuma zai hana hukunci ɗaya eh, zai hana sama da ɗari aikatawa yana da kyau abin nan yi wa kuma in yau ka gani ga wata gobe baka san akan wa zai fara ba yakka yakka kanwa kamata ka baka sani ba so dole muna neman mafita kuma gaskiya muna buƙatar mutane kamar masu faɗa a ji stakeholders policy makers gaba ɗaya su shigo cikin wannan fight in ba haka ba za a yi inda kuma controlling wannan abin zai fi haƙar kuma abin takaicin da zaki ga masu rike da matafin iko su ma ana kama su da irin waɗannan laifukan. Hmm. Zaki ga mutum ko yana cikin 'yan majalisu ko kwamishinoni ko wasu irin manyan dai mutanen da muke tunanin su ne za su kare mu su ne hope din mu amma kuma su suke aikatawa. Babban matsala ta kuma babban abin da yake damuna shine a kes guda goma da za mu yi sai ki ga gaba ɗaya wallahi yara ne wanda da vulnerable they are financially in the abyss of penury ba su da gata eh, talauci ya yi yawa a ciki sai ki ga yawanci su aka yi wa kafin kiji an ce dan Commissioner dan minister ko yan ko an yi mata fyaɗe an yi an talaka da yawa dan ma yar eh, malam shehu to abubuwa guda biyu wanda muka fahimta shine na ɗaya akwai ishu na wallahi kaga an ce tallan nan ba abinci a dora wa yarinya talla ko kuma in da ba tura yarinya makaranta sai wata ta jawo ta sace ta dinga taya ta sai da dan wake akwai kes din da muka a kuntau a kanan nan kuntau nan kusa yarinya shekara ta bakwai ba sai na faɗi sunanta ba ta je an kuro ta daga makaranta saboda takalmi hmm. ina yawan faɗin wannan kes din takalmi sandal maman ba ta da kuɗin da za ta bata 150 naira da za ta sai sandal yawa amma tana da abubuwan da za ta yi dan wake dama kuma abin da take kenan sai ta ce yarinyar ta zo ta taya ta ta hakura da karatu sai har sai ta samu kuɗi tunda uban ba taimaka musu yake ba ɗaya daga cikin failuwa na iyaye kenan sai dai ya zo ya tafi ina ga yana da wata matan ma kamar yadda bincike muna da report sosai comprehensive akan wannan hakan samu kamar nawa to cases da yawa ya danganci wanda ya zo mana hmm. wani yana zuwa mana ne ga wa'inda aka aikata ko kuma kes inda aka riga aka aikata kama a ce Zainab ta ji kes a wuri kaza ta ce Salim ga abu kaza ya faru a wuri kaza wani an riga yi reporting it's just for us me following up mu bibiya mu ga me ake wani kuma wanda aka aikatawa za su gaya mana sai in za mu shiga directly mu reporting case ko mu referring din su to wasu wurare haka muke yanzu haka Zainab, mm. a wata kukan samu kamar cases nawa na fyaɗe mafi karanci? Gaskiya muna samu da yawa. A wata sai kiga kamar ya zo guda hudu, biyar, wata ran mafi wasu kuma ma ba namu bane ba kamar yadda Salim ya faɗa irin muna haɗin gwiwa ne na ya gani ko yana gurin da shi hannunsa ba zai iya kaiwa ba ko kuma mu hannunmu ba zai iya kaiwa ba to sai mu haɗa kai mu haɗa ƙarfi da ƙarfi mu fighting din abin gaskiya yana zuwa mana sosai to a ƙarshe me zaki ce to gaskiya wannan matsala idan aka bar shi ya ci gaba a haka yanda kam ake faɗa idan ya wuce karfin kowa baka san wa zai zo ba watakila kai ne watakila kuma naka ne na jininka ke kuma fa ni gaskiya abin da zan faɗa shine a daina daura mata laifi yawanci sai kiga an ce an yi fyaɗe ke kika kai kanki wannan magana yana matukar kona min rai mm-hmm. ba na son ji shi don ba wacce za ta kai kanta a yi mata fyaɗe ba zai taɓa faruwa ba ko ma ma ba ta so ka zo ka danne ta kai mata fyaɗe so ina kira da Allah ga mutane su daina wa'annan maganganun ke kika kai kanki da irin abubuwan nan makamancin haka bai da daɗi me zaka ce a ƙarshe to a ƙarshe ni dai gaskiya kira na ga gwamnati ne domin su samu hukuncin da duk wanda ya faɗi aka yi masa mutane za san cewa wannan an yi masa hukunci ne wanda eh ya cancanta a yi masa irin wannan hukuncin sannan kuma ƙungiyoyi masu zaman kansa da gwamnati ya kamata su ci gaba da wayar da mutane kai akan yadda harkar faɗi take tunda ki ga wani ma a cikin gida ne a kwakes da aka kawo CEO na Kaduna nan baba ne ma yawa ƴaƴansa mm. wanda ke kin gama uwa ma zaki ga wannan ba zai taɓa faruwa ba mm. so ya kamata a ce a wayewa da mutane kai sosai akan su san kowa zai iya yi sannan su sa ido to ni ina kira ga iyaye mata da maza da su ci gaba da sa ido akan 'ya'yansu kuma maza su ci gaba da ba wa matansu goyon baya wurin tarbiyyar da 'ya'yansu. Nan kuma za mu sallama da matasan Zainab Nasir Ahmed, Salim Oda Usman, Ibrahim Bala, Safiya Daba da kuma Zilaha Yawus Dan Juma waɗanda ke fafatukar ganin an shawo kan matsalar fyaɗe a Najeriya da kuma fatar haƙarsu za ta cimma ruwa. yanzu a madadin su da kuma mu baraka bashir shirya ta mana hira da su sai kuma cibahiro ne da ya ta sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voa hausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu da alheri kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza baya.